Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku cikin shirin duniyar wasanni. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Yau shirin zai mai da hankali ne dangane da rarraba rukunan kasashe da za su fafata a gasar neman cin kofin nahiyar Afirka da hukumar kwallon kafar nahiyar CAF ta yi a ƙarshen mako, inda kasashe 24 za su fafata a karon farko, maimakon sha shida da aka saba. za mu leƙa wasu ƙasashen Afirka da suka samu gurbin shiga gasar da ƙasar Masar za ta karɓi bakonci don jin yadda suke ganin yadda wasar za ta kaya. Ku gyara zama don jin cikakken shirin wanda ni Ahmad Abba zan gabatar. Madalla, a ƙarshen mako hukumar ƙwallon kafa ta Afirka wato CAF ta gudanar da bikin raba kasashe da suka samu cancantar shiga gasar lashe kofin nahiyar zuwa rukuni-rukuni a kasar Masar mai masaukin baki. An dai karkare da rukuni shida ne a maimakon hudu da aka saba gani, saboda karin adadin kasashe da ke shiga wannan gasar daga sha shida zuwa ishirin da hudu. To koyaya rukunan shida suka kasance Shin fitattun kasashe da aka saba gani ne za su yi fice ko kuma dai ƙananan da aka raina za su ba da mamaki? Ibrahim Shehu Mai Gandi, tsohon ɗan wasan ƙungiyar kwallo ta Yayimba, ya yi mana shimfiɗa. A Group A akwai Egypt, mai masaukin baki mai baki kuma akwai congo akwai uganda akwai zimbabwe wadda in ka duba a ita mai masaukin baki ita ne ta fifiko a wannan rukunin sa'annan idan ka duba a rukuni na biyu akwai najeriya madagascar burundi and guinea wadda suka fi a kaurin suna a fannin wasan kwallon kafa a wannan rukuni shine kamar najeriya da gini sauran ana gansu kasashe ne masu tasowa sa'annan idan ka duba rukuni na c wadda aka fi sani da ca akwai algeria akwai senegal akwai kenya wadda yake kowa ya sani da tanzania wadda yake algeria da senegal wayannan kasashe ne wadda yake suna haskawa a cin gasar kofin nahiyar afirka kuma kenya da tanzania kasashe ne masu tasowa har ila yau idan ka duba rakuni na d akwai cote d'ivoire south africa morocco namibia wadda idan ka duba kasashe uku cote d'ivoire south africa morocco manya ne a cikin bisa irin ma abubuwan da suka cimma a afirka to yawa mu zo ga wannan rukuni na da eh. shine ake ma Eh, kirarin cewa rukuni na mutuwa ne eh. saboda kasashe biyu ne za su sha a zagayen farko kenan eh. to kuma yanzu kana mun magana cewa ga ta Cote d'Ivoire ga kuma Afirka ta Kudu ga kuma Morocco dukkan su ba kamar lasa bane ba eh da gaske ne saboda idan ka duba wato Cote d'Ivoire suna da record na cin wannan kofi hmm. nan idan ka duba south africa su ma sun taba lashe wannan gasa morocco ba a bar su a baya ba kuma suna da 'yan wasa fitattu gaskiya group ne wanda yake ba wanda zai iya cewa komai a kai har sai an karkare wasa. Kun saurari Ibrahim Shehu mai gandi. Sai dai a cewar Yahaya Muhammad ma'aboci wasan kwallo kuma mai fashin bakin league lig na duniya. Ko da yake akwai fitattun ƙasashe da aka saba gani, kowace ƙasa musamman 'yan wasanta za su so nuna kwazonsu da tallata kansu ga duniya. Kamar yadda Europe suke yin nasu, Latin America suke yin nasu, Asia suke yin nasu, to mu ma wannan shine namu na nahiyar mu na Afirka kenan. So duk wani dan kwallo duk ficen da ya a Europe yana so ya sa jasin kasansa ya buga wannan. Ya wakilci kasansa. A nan duniya take ganin su wasu kuma wanda su basu fita Europe ba a irin wannan ake ganin su su ma su taso su je su yi wani fice. Gaskiya yawanci 'yan kwallon mu da suke fita yawanci ana ganin su a irin wannan and gasa da ake fita ka ga mutum yana fito a wannan gasan ya yi fice a match ɗaya ko biyu sai ga gaba ɗaya duniya ta ji shi an zo an sai shi kun saurari yahaya muhammad a halin da ake ciki yanzu dai ra'ayi ya bambanta tsakanin ma'abuta wasan na kwallo da suka bi diddigin rabon rukunin kasashe na afirka da ke cikin wannan gasa ga dai ta bakin wasu a hirarsu da wakilinmu shehu saulawa sunana kabiru aliwunti haka eto eh wasa yadda aka yi group din gaskiya an yi group din ta yi balance ta yi daidai haka afirka amma muna kyautata su san sha'allahu duk da akwai kasashen da muke ganin kamar sabbin zuwa ne amma muna ganin da su iya bada mamaki inda duk wanda ya fito filin gasan na ya yi qualifying in ba kana dan karfe ba za ka yi qualifying a group din ka ba kai fa sunan ka sunana Sadiq Makai to ya kake ganin wannan rukuni da aka raba gaskiya rukuni ya yi kyau mm. abubuwan da su bada ma'ana amma gaskiyar magana ni dan Najeriya ne haka ina kuma san Najeriya amma gaskiya na fi ganin Egypt haka a wannan wasa za su fi tasiri gaskiya su ne kuma suke ɗaukar nan bakunci wannan gasa gaskiya su nake ba su makofin haka Shirin duniyar wasanni ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Yanzu kuma lokaci ne da za mu ji ta bakin wasu masu sha'awar ƙwallon ƙafa daga wasu ƙasashe da suka samu shiga wannan gasar. Amma kafin nan, bari mu fara da Alhaji Yusuf Usman, sarkin Hausawan ƙasashen gabashin Afirka da ke ƙasar Kenya ya yi mana shimfiɗa. Assalamu alaikum uh, wa rahmatullahi wa uh, Lallai mun yi farin ciki kwarai ganin cewa ƙasar mu ta Kenya tana cikin ƙasashen da za su fafata a wannan wasanni da za a yi a nan Afirka. Rambu ga matasa da sauran al'umma waɗanda za su kasance masu kallon wasanni da shauransu shine a magana ta farko yana da kyau a san cewa shi al'amari na wasa al'amari ne na nishadi al'amari ne wanda ke buƙatar a yi shi lafiya a ƙare shi lafiya a dukkanin abin da zai kawo fitina ko rigima da wasu mutane gaskiya yana da kyau a yi ƙoƙari a kiyaye kun saurari mai martaba sarkin hausawan gabashin afirka alhaji yusuf usman masu iya magana dai yana cewa so so ne to amma son kai yafi Bari dai na barku da magoya bayan ƙungiyoyin wasu kasashe kan wannan jadawali da ma hasashensu dangane da wannan gasa. Jama'a assalamu alaikum sunana Adamu Ali wanda aka sani danladi ni ne President Soleil da yahudi a kasan Kamaru. A wannan rukuni da aka sa Kamaru a gaskiya a gaskiya za mu wuce saboda gane ne kawai za ta dan dame mu a ciki amma Allah da za mu wuce. Akwai dai kasashen da suka zo da niyya ƙananan kananan kasashen da ba su taɓa zuwa ba wannan karo na ga sun zo da niyya saboda manya-manyan kasashen da suka saba tafiya wannan kofin afirka sai su tsaya sosai domin kasashen da suka zo da niyya suka zo salamu alaikum mai magana awal alhassan mai lafiya kenan shugaban matasa na hausawa a ghana kuma shi to ina jin na farko dai um, game da batun kwallon kafa da za a bin nan daga egypt cikin shirye-shirye a ghana to ina jin ghana ta samu kanta kamaru ghana uh, da bini da gini bisau to ina jin duka gari ne da yake ina ganin kaman a cikin lokacin nan suna da karfi kwarai a cikin wannan tournament amma ina jin na farko shine game da mutum kamaru kamaru kowa ya san gari ne da yake suna kokari a wancan shekara biyu su suka doke wannan tournament a cikin shirye-shiryen ghana na ganin kaman kamaru ne take ganin kaman na jin za ta samu wani matsala da ta kadan amma na ganin kun allah mu win wannan tournament ciki kun allah wato mana ga alhaƙiya kamar inda kake gani salon bal din mali ta canja ba tun yan wayannan ba tun daga yan ƙasa da shekara goma sha bakwai zuwa ashirin kwallon kafa ta canja a mali gaskiya a wannan ɗan lokaci kaɗan mali za ta iya zama zakaran gwajin dafi a afirka saboda salon yadda suke taka bal nishadi inda suke nishadantar da mu yan kallo suke nishadantar da mu mu kanmu kuma suke nishadantar da kansu saboda haka gaskiya dai wannan lokaci dai mali kam gaskiya za ta ba mara kunya za a yi mamakin yadda ta fito kana magana da musubawu haruna sadiq sunana aliyu waisu esku katsina kuma yanzu ina zaune a nan cikin dakar senegal eh game da jadawalin wasanni na rukunin da ƙasar senegal suke algeria kenya da kuma tanzania wato rukuni ne wanda ya zama cewa dukkaninsu tsakanin senegal da algeria da kenya da tanzania kowane yana da karfi kwarai da gaske kuma yanzu suna da zaratan 'yan wasa wanda shine muke kallon cewa ƙasar senegal za ta samu nasarori ba 'yan kaɗan ba game da ainihin wannan tafiya game da muke kallon 'yan wasan su kamar su sajo mani da sauran wasu daga cikin 'yan wasa wa'anda ke wasanni kasashe daban-daban muke ganin cewa wannan shekarar insha Allah wannan kwaf ɗin namu ne a nan ƙasar Senegal na gode kwarai amin uh, Salamu alaikum wa rahmatulah wa barakatu sunana Alhaji Zakariya Usman Muhammad a gini konakiri Gurub ɗin da mu nan konakiri ni ina ganin konakiri uh, yanzu sun tashi suna wasa da kyau suna da manyan masu wasa kuma suna da ƙwararrun trainers ana nan ana fama suna nan suna ta kirari ana ta ziga su amma gaskiya wayanda nake ganin watakila za su fafata da su sai kamaru su ne nake ganin za su fafata amma su ma allah da allah zai ba mu sa'a a kansu Kun saurari masoya ƙwallon kafa daga wasu kasashen Afirka masu saurare a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai wani makon idan Allah ya so. A madadin sauran abokan aikin sashin Hausa na Radio France International musamman Shehu Saulawa sai godiya ta musamman ga Hassan Musa kasina daga kasar Senegal. Ahmad Abba nake cewa mu huta lafiya.